Subhanallah. haba mala wani irin tuki kike yi haka ne bawan Allah dan Allah dan annabi ka ya hakuri ka san ba da san ranmu haka din ya faru ba ai barin gaya miki da na san da san ranku wannan abin ya faru to wallahi da yanzu ba wannan magana ake yi ba da yanzu magana ake ta daukan matakin shari'a nake miki ya hakuri um dala dan ba da nan ba dan ka isa muka dubu biyar Allah na ce miki ina son kuɗi ne ko na ce maka ina son kuɗi hakimi hmm? ba komai mu ji a yaran ba dole ba haji matsiyaci kai kai ka kai ne matsiyaci ka duba kana direba kana fama da tukin mota direban wasu kana ce wani matsiyaci ki bi hular kanka An ce aji ne na wani. Ya nan ai mamaki ke ta yi. Girma ta mutum ba wuya. Hmm, ba wuya ba. Khalifa ya girma. Ya girma ga Khalifa nan. Sanda zuwa fa. Sanda zuwa. Yau sandu Lafiya. Ba shiga Khalifa ba ne? Na gan shi. Na ga kika shigo dukun gaisa amma shi bici gaisa da shi ba. Haba Hajiya, da ni da yaron nan waye babba, sannan bugu da ƙari ai ni na dawo daga tafiya shi ya kamata ya gaishe ni ba ni ce ya kamata na gaishe shi ba. Kin ga hatta wannan jikar taki da kullun take makale da ke ba dan ganin idan ki ba ai ba za ta gaishe ni ba. To Farida ko makarantar da aka kai ki zuwa kika suka koya miki wannan tsiwace tsiwacen da wannan maganganun da korafe korafe. Shi kika je suka aka koya miki a can? Kika dawo mana da shi nan? Sadiya. Na'am. Wai dan Allah dan Annabi. Ba na ce ki di yadda zaki ki shiga tsakanin yaran nan bane? Eh? Alhaji tsakanin a ce za a raba Hanal da Khalifa bai taso ba. A yi musu aure shine. Allah ko? kware da gaske. Ke baki iya gaida mutane ba ne? Ko kuma gidanku ba manya? Ko baki ganni ba ne za ki wuce? Nine. Ba zan ansa ba. Sai da na roƙa ma za ki gaishe ni? Me kike jira a nan kuma sai na ce ki tafi? Ware da Allah.